Hausa na gidan rediyo Faransa ke magana akan mitoci. Wasu kan saurari rediyo domin samun wata karuwa, wasu domin nishadi, wasu kuma domin ɗauke wata kewa ko kadaici. Safiyanu Sa'idu Abubakar masani ne a harkar yada labarai. Mafi yawan al'ummar mu ba su da ilimin karatu da rubutu. Dalili na farko kenan. Dalili na biyu kuma gaskiya talauci. talauci na daga ciki ko a cikin 'yan boko waɗanda suke iya karatu da rubutu suna son karanta jaridar idan ka duba sai ka ba jaridar da akalla za ka sayi ta ƙasa da naira ɗari a yau a najeriya ko a ƙauyukan waɗanda suke yawo kamar makiwata makiyaya za ka samu suna rataye da rediyonsu a matsayin abokin hira bisa ga muhimmanci da kima da rediyo ke da shi a yankin arewacin najeriya da waɗansu ƙasashen hausa yasa yanzu haka aka kai ga kafa wata uwar kungiyar masaurara rediyo a najeriya da yammacin afirka malam karmi tela mamba a wannan kungiyar da na samu kan keken ɗinkin sa ya shaida mani gajiyar da hausawa ke ci daga sauraron rediyo wato sauraron rediyo a nan arewacin najeriya har mamaki ne komai sako komai lungu komai daji da ga mutum tare da rediyonsa a tare shi yana sauraron su don ya ji halin da rayuwar take ci kare zai faɗa a cikin wani duhu kuma har ila ni din nan iya kallo wallahi saulawa na da rediyo ɗaiɗaiɗaiɗai guda bakwai duk wanda ka gani ki saurari rediyo labarai shine farko a gare shi daga sauro kuma bayan abu bayan nishaɗi wani kan biyo bayan ne kamar na raha sai dai watakila banda labarai da kuma sanin abin da duniya ke ciki al'ada hasawa ta nishaɗi da kuma annashuwa na samun biyan bukata ne kawai ta hanyar sauraron rediyo mutumin arewa za ka samu yana so ya rika jin waƙoƙin shata amma ɗan boko watakila su Michael Jackson ne da shauransu to irin mutanen mu irin waƙoƙin shata su a tsofin mawakanmu jan kiɗi a sarkin taushin katsina da sauransu waɗansu ma yanzu haka ba su nan a duniya amma gidan rediyo na ba da irin waɗannan labarai sai dai kuma watakila za a iya cewa duk da wannan tarin gajiyar da ƙasar hausa ke ci daga rediyo an fara samun wasu kalubale na zamani kamar yadda malam sagir madaki mai ma'amala da rediyo a bauchi ya tabbatar har ma a gama labaru baka samu tashar ba wani sa'in ka same ta sai ta goce ka daɗa kamo ta ta goce eh, a waya ta hannu hanset akan saurari rediyo amma wannan sai kana da data sai kuma kana da babbar waya sannan kuma in ka tafi ƙauye zai yi wuya ka kama a waya ga masu saurare kenan Ga su kuwa ma'aikatan gidajen rediyo wannan kafar ta yada labarai na kasancewa wata hanyar ɗaukaka da kima idanun al'umma. Kamar yadda Hajiya Iya Abba mai shirye-shiryen zaɓi son ka da kacici-kacici a gidajen rediyo ta tabbatar mani. Yanzu misali kamar yau ba ranar rediyo ne ta duniya ba? Eh. To akwai fili na musamman da za a buɗe domin a ji ra'ayoyin mutane. To za ka ji yadda mutane suke tururuwa daga birane da ƙauyuka. Kuma gaskiya in na fita na je gidan biki to fa bikin zai zama biyu da na kallo na da kuma na hidimar biki. shosaulawa Bocin Najeriya, Radio France International.